الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمتك أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو أعمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهين منيبين rabbi ta taqabbal tawbatina wa salli saqimata qulubina wa ghsil khawbatina wa tawaffana muslimina wa alihuna bisalihin itasamna billah ista'anna billah tawakkalna 'ala allah hasbuna kulluna ajma'in bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'ta an-nasu'a bil hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل شيء فوق كل إحسان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء ولا يتآدمه وانصرنا على أعدائنا وأعدائك هؤلاء وغيرهم وأظهرنا عليهم في آفية وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب أهزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وانصرنا عليهم اللهم هزمهم وانصرنا عليهم اللهم ألق في قلوبهم الرعب اللهم ألق في قلوبهم الرعب بما أشركوا بك ما لم تنزل به عليهم سلطانا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك أحدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تغبر بعد اليوم اللهم أنت عددي وأنت ناصري بك أسول وبك أجول وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم رب لا تكلنا إلى أحد ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا لا لم يلد ولا lam اغفر لنا وارحمنا واهدنا واسددنا وانصرنا واحفظنا وفرج عنا الدنيا واخرى واشفنا من كل داء وسقم اللهم يا كاسي العظام لها ما هو من شرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسالك باسمائك العظام وباسمك العظم اكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حليما لا أنات لا يقدر على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقدي معروف أبدا ولا نحصي عددا فرج عنا الدنيا وأخرى اللهم فرج عنا الدنيا وأخرى اللهم فرج عنا الدنيا وأخرى اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi namu a cikin wannan darasi da muke gabatarwa kowace alamis a wannan masallaci na rahin atiku birnin kabi a yau wato 28 ga watan goma wato watan shawwal <clears throat> hijirar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1440 da da arba'in bakwai daidai darasinmu shi ne babu salati alal janaza babin bayanin yadda ake sallah ga janaza wato sallar gawa ita mutuwa wato wani abu na da an ka daɗe ana yi sabawa da ita abba yi don masiba ce musiba wato ba a sabawa da masiba to mutuwa hanya ce ta kowa kowa sai ya mutu ku yi ƙoƙari kowa ya gina maka naira mai na ƙwarai domin in ya shiga ya huta daga wahalolin duniyar ga wanda duk bai aiki na ƙwarai ba to idan ya tahi zai yi nadama kuma ga shi ba dawowa aka yi duniya ba kuma ya tabbatar da sai ya mutu duk kulba jima kulba daɗewa za ka mutu أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مسعب عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ما Allah الله ناء للناس النجاشي يا بعد da sanarwar النجاشي كمتعني ga mutane domin هبشاني habasha kuma ba kusa da madina take ba tana da nisa da madina ta yadda kun ka ji ba annabi sun yi ƙasa sun ka ta habasha ruwan nan na sun ka hau sun ka habasha amma ba kusa gare ta ba sai dai lalura ce tassa sun ka hau ruwan nan sun ka ta saboda babu yadda za su yi amma nesa ce to ba mai iya sanin najashi ya mutu tun da babu waya babu hanyoyin sadarwa na zamani duk ko guda babu abin da sa Allah ya aiko Jibril ya sanar da Annabi cewa muminin nan babban musulmin nan na ƙasa Habasha wanda ake ce mana jashi yayi wafati yau to babu wasu wayanda za su iya ɗaukar lura ya mai sallah can tunda musuluncin nashi ɓoye yake bai bayyana ba mutane ne inda sun san musulmi na ma za su cutar da shi ƙwarai to ba su san musulmi na ba saboda haka annabi shi ya san musulmi na shi yasa sai annabi ya sanar da mutane yau wato mutumin nan salihi na ƙasa habasha ya mutu allabi mata fihi wato annabi ya sanar da su al-yawmal mata ranar da ya mutu ranar annabi ya sanar da su mutuwar najashi wa kharaja bihim ila musalla sai annabi bayan ya hada masa bai sai ya hita da shi da su zuwa masallacin da ake sallar gawa wato musalla masallacin sallar gawa fa safa bihim yayi sahu da suwa fa kabbara arba'ata kabirati yayi kabbara guda hudu wannan ya nuna wato sallar gawa kabbarori guda hudu an hisu ai kabbara guda hudu kun ga ita ce abinda annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabara guda hudu ga wannan sallah ta gawa Haza hadisun muttafaqun ala Hati. wannan hadisi ne da bukari da musulun suka yi ittifaki ga inganci ne A akhrajahu muhammadu muhammadu ya hitar da shi wato bukari ana abdullahi bin yusuf wa a akhrajahu musulun, sahih musulun kuma ya fitar da shi an yahya ibn yahya kilahuma dukkan su an malikin wato dukan su sun rawaito daga maliki saboda haka ya halitta mutane wato ba ba ya halitta ba al'amari ne muhimmi mutane su kula da yan uwansu musulmi da a wasu wurare duk wanda ya zambai bai da masu iya ɗaukar lura ce to ku na inda kuke ku ɗauki lura ce sai ku yi mai sallah saboda sallah ga matacce bayan ya mutu tana da muhimmanci kwarai sallah ga matacce bayan ya mutu tana da muhimmanci kwarai saboda haka ku kula da irin wannan ko aboki gare ku wani wuri yan mutu kun ka gaba ku gamsu da waɗanda sun kai mai sallah ba kenan kamar ba a mai sallah ba kuna da dama ku taho ku haɗa kan ku ku tsaya wani wuri ku yi mai sallah wani ya shiga gaba ku yi mai sallah da suna ne don kulawa da 'yan uwantaka ta musulunci أخبرنا أبو صالح المؤذن أخبرنا أبو طاهر الزيادي أخبرنا أبو حامد البلالي حدثنا يحيى ابن الربيع المكي المكي يا بام وانا حديثي بمكة ننجر مكة سنة 59 وخمسين 200 هجرانا لشكرة 259 يتي منا حدثنا سفيان بن عيينه ana zuhuri ana abi salma ana bi huraira radiyallahu anhu kala abu huraira ya ce lamma matan najashi lokacin da najashi ya mutu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istaghfiru lahu manzo Allah ya ce ku yi mai istighfari ita wato addu'a da ake wa matacce bayan ya mutu in son samu na an yi son ayi jam'i ga yinta kamar da kun kaji annabi ya ce istaghfiru ku duka ku yi mai istighfari tawale-tawalen da kuka ji wasu na yi suna cewa eh, yasta gajiru kullu wahidin lahu kowane mutum shi ɗaya ya isa gifari lafazin annabi ba haka nan ya ce ba shi annabi ce isa gafiru cikin wata ruwaya ta hadisa abin horaira ya ce isa gajiru la'afikun ku yi isa gifari ga ɗan bai ce kowannen ku ya isa gifari ba wannan cewa ai guda guda wani tawili na na mai tawili amma shi dai annabi ga abin da ya faɗa shi dai annabi ga abin da ya faɗa saboda haka ahli sunna suna kulawa da gehen da annabi ya faɗa in an yi mutuwa wato a mai addu'a da mai cewa Allah ya gafarta da mai cewa amin duk mutane biyu na masu addu'a in ji alkur'ani Allah ya gafarta mana eh, lokaci na muke kowace matsala ta taho sai musulmi sun yi saɓani gare ta sharrin shaidan na don dai ka a haɗa kai don dai ka a samu haɗin kai shi yasa sai ka ga labadi ga inda yake baya buƙatar ma wani rikici sai ka ga ana ta tawili tawili game da shi sai an kawo rikicin da duwa da za a yi to Allah ya kare mu Allah ya haɗa kan mu ya haɗa kan musulmi baki daya kala yace abin nan wa haddathana sufyanu an az-zuhri an sa'idin haraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila bakiya sa'id ya ce annabi ya haita zuwa bakiya tare da sahabbai ne bayan najashi ya mutu fa kabbara alaihi arba annabi ya mai kabbara guda hudu wato in an zo sallar gawa so ake yi wato raka kabbara ta farko in an kai sai a karanta fatiha kabara ta bi sai a yi salati ka yi salatin da ka iya allahumma salli ala muhammadu wa sallim a in shi ka iya ka yayi kabara ta uku sai a yi addu'a ga matacci allahumma gafir lahu warhamhu in baka iya wannan ba ka yi da hausarka allah ka gafarta mai kai mai rahama kai ta cewa haka na har sai liman ya koma ya kabbara sai kabara ta hudu in an ka yi ta sallama a kai, amma bayan an yi ta an ce yana da kyau ka yi addu'a da kanka da mutanen da annan tare da kai da mutanen da aga gari da waɗanda sun kai ta wajen gari ka yi addu'a ka ce Allah shiga wata musulmi baki ɗaya bayan haka nan sai ka yi sallama kun ga abin yana da sauƙi idan mutum yana da kulawa sallar gawa tana da sauƙi ba ta da wahala a sunnance. Allah ya taimake mu hada hadisin muttafaqun ala sahihi wannan hadisi ne da bukhari da muslim suka ittifaki ga inganci ne jahu, bukhari da muslim sun fitar da shi min durqin daga ruwayoyi daban-daban an zuhuri daga mallan zuhuri qala rahimahullahu mai litahi ya ce fi hadal alhadith anwa'un min alfiqh cikin wannan hadisi akwai nau'i nau'i da yawa na fiqh wato akwai nau'in fiqh da yawa cikin wannan hadisi min ha kun ga daga ciki akwai jawazun na'ai ya halitta a sanar da mutuwa kusa wani hadisi ya ce na hannabi sallallahu alaihi wasallam anan na'ai annabi ya hana sanar da mutuwa don haka wasu sabai in za su mutu sai sun yi wasiya kowa ka a gaya mana mutu saboda wannan hadisi eh, shi mai wannan wasiya ya ce fa'in nisa mai ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ha'anin na'ai ni na ji manzo Allah ya hana sanarwa mutuwa to amma wanga hadisi kuma kunga ya ce na annabi sallallahu alaihi wasallam a annajashi annabi ya sanar da mutane mutuwar najashi kunga da wannan wasu malamai suka ce bangare biyu aka dibawa a sanawar ta alfahari ta annabi ya hana ta wasu akwai masu sanawa eh, wane ya rasu mai mukami kaza ya rika mukami kaza ya yi kaza a shi dan gida ne ga kaza yana da mata kaza yana da ɗiya kaza shekara ce kaza to wannan sanawa ta alfari ita ce annabi hana mutuwa me aka takama da ita mutuwa ba abin takamata ba to amma dai a ba da sanawa jama'a ana sanar da ku rasuwa ne za a yi sallah in an jima lokaci kaza wannan bai da laifi sai mutane su yi tanadi su sai su yi wa alwala su taho a yi sallah su wannan bai da zai yi. amma waccan sanawa wadda aka yi ta alfahari a ta yi gidajen rediyo ana ba da sanawa mai shekara ce kaza duniya ya yi makami kaza ya yi makami kaza ya yi kaza ya yi kaza shi babban malami na mai wa'azi na mai tausiri na kowa ya san shi mai kaza mai kaza sai ta wannan sanawa ta bid'a a hana ta don sanawa ce ta alfahari a musulunci irin wannan alfahari ba a so ne ƙalar rahimahullahu mai littahi ya ce a fi hadal hadisi a nawa min fiƙi cikin wannan hadisi akwai nau'i nau'i na fiƙi min hajji wasu na yi ciki akwai halitta sanar da mutuwa amma wa karkare ha ƙaumun annaya wasu mutane sun yi kyama sun ce sanarwa ga mutuwa ba ta da kyau a wajen wasu mutane wa an yunada fil shi shine a zo cikin mutane a dora sanawa anna fulanan kadamata lallewa ne ya mutu a ba su wannan sanawa da ya shadu ta don su halarci janaza ta to wasu malamai sun ce bai da kyau wasu malamai kuma sun ce ya halitta za ku diba ku ga Wani wuri kuke sai ku ga hadisai na biyu sun ka da wannan kuma dukkan su yanzu kun ji ma an bata sun inganta wani ya inganta to abinda za ku diba wani ya yi daidai da matsalar ku sai ku ɗauka tun da duk sun inganta to sai ku diba wanda da ya daidai da matsalar ku sai ku ɗauka in kuna da matsalar da ka buƙatar rashin sanarwa sai ku jawo wannan hadisi annabi ya hana sanarwa sai ku ki sanarwa in kuna da buƙatar da ka sa ku yi sanarwa sai ku jawo hadisi annabi ya yi sanarwa sai ku yi sanarwa wato sai ku diba wanda ya daidai da buƙatar ku rawa ibrahimu ibrahimu ya ruwaito ana alkama ana ubaidullahi annahu qala ubaidullahi ya ce iyakun wannan aya yana gaya ma iyali ne na hane ku da sanawa in an ka mutu fa na aya min amali jahiliya lalle ba da sanawa ta mutuwa irin wannan sanawa mai alfahari yana cikin aikin jahiliya dan yan jahiliya su ka alfahari da mutuwa duk da dai jahiliyar gata na an dawo gare ta yanzu tun kun ga yanzu har yanke yanke aka yi an ka mutu har da sa aka yankewa a yanke kaji a yanke raguna a gashe kiya a tahona a ɗora cin nama yanzu kun ga an dawo ga jahiliya domin ko ba da daɗewa ba cikin wa'azozinmu duk ƙasa gaba ba inda ba mu sai mana karanta su iya sunna na ɗan hodiyo muna cewa bid'a na to amma yau an dawo ga wannan kuma an wuce ma abin da shehu ya rubuta tun da sannan wato taron ɗaya na aka yi yanzu ko raguna aka yankawa da shanu a har da awaki abin nan da da burayen kaji aka tawa da su kuma wannan sananne na kuma tsararre wanda Allah ya tsare tun da yan izala mayi suka yi suna ka hani to yaran da sun ka shigo yanzu sun game da wasu rikitaccen dattijawa su ma zuwa su kai kun ga abubuwan tsararri wanda Allah ya tsari shi na naka gaya muka cewa karatu ku yi karatu amma ku yi kama da mai ahadar ya ce wale ya katadi ya yi koyi da wanda ke abin nan wa ya sa'alar ulama a ya tambaye malamai amma ya yi koyi ga wanda yake bi almuttabi'i na lissunnati muhammadi wato ba kowane mutum za ka yi aiki da shi sai ka diba da idonka ta ga almuttabi'i na sunnati muhammad masu bi ga sunnan muhammad ba wai duka don mutum ya ce ahli sunna na ba wani yanzu ya ce ahli sunna na amma tataccen dan bid'a tataccen dan bid'a na wani ma ya ce ahli sunna na amma kahiri na dan abubuwan da ya kai na kafirci akwai abubuwan kafirci cikin abubuwan da ya kai to ku rika lura da abubuwa abubuwa sun caccanza yanzu kowane irin abu ka gani sai ka ga canji kuma yan malamai na ka zuwa a na ta yi gaisuwar rasuwa nuri kamar da sha gaya muku a rasuwa an ka yi ba a faɗa min ba mutumin yana da haƙƙi gare ni kuma bai sanar da ni ba sai rana ta uku na samu labari na tashi daga wajen karatu da magariba nace ce abokina ya wuce da ni ya kai ni wurin na sallama na shiga a dan mai gaisuwa yana zaune an kawo wasu manyan robobi da wasu manyan guraye kamar na kolaye manyan kaji na kamar na kolaye Allah shine shaida akwai wani mutum zaune da babbar riga wurin Alhaji ya mai da hankali ne wuri na mana gaisa ina gani ne yana jawo guraye yana yi cikin riga yana sa cikin zai daga ni da kaina na gane shi kuma mutumin ga wanda an kawo mutu ga ɗan izala na shi na ta mutanen to shi yasa na ce muku kashi ya fara gamewa kuma ba su so an haɗi in an ka haɗi sai ce halin kai ɗaya momini kai ɗaya momini wai ba a haɗi ba su da nahin gyarawa to ku ku gyara gwargwadon wa da kuka iyawa waɗanga abubuwa ni da ido na na gaishe ina zaune wani wuri wani dattijiyar ya mutu ɗana yana da hali bayan la'asar rannan za su rihewa ina zaune kowa bai faɗa min ba mai baro ya turo baro da raguna gasashi an ka shakwana da su wurin nan dan izala na mutumin nan da ya aikin obon ba dan izala na amma shi dan izala na kun ga kashi ya fara gamewa kashi ya fara gamewa duk wannan ga kowa bai ga min ba da ido na ne gani ba a faɗa mai an kai ba ni na gani da ido na to shi yasa abubuwa sai dai kai taka tsantsan ga abubuwa ba kowane mutum ka yin dururun ka bi shi ba amma dai in gaskiya ta bayyana ka bi ta amma ka lura da mutane yau al'adu da nan sun wuce mawa da mun ka karanta ba a yi sun ma wuce don su waɗanga malamai masu tawawa yanzu 'yan kwaɗai na wayancan sai wayancan in ba suna an kai musu an ka yawa an kai suna ba su cin nama to an ce malamai sai yan akwai su ta gaza rashin laya ya kan mata da daddare ba a samu mai sayi ba sannan an yanki sannan suka cin nama to waɗanda kullum ba a yi musu miya sai da nama kun ba su ajiye ba su ba kowa ajiya ba ba su ajiye ba ba su ba kowa ajiya ba kuma ba a yi musu miya sai da nama kun ba su ajiye kowa kuma ba su ba ajiya ba ba su sayi ba su sai suwa ba 'yan kasuwa na ba kuma sai da nama aka yi musu miya to kun ga waɗanda sun yi haɗari don su sun yi kwaɗai kuma ba su sa a haɗi to kai kai ƙoƙari inda dukkan leƙa ka ga abin da ba daidai ba jaye da wurin wani kwana biyu mu gane ka eh lahiya ba ka samu zawa eh lahiya da ba samu zawa ba kyale shi Allah ya gafarta mana ibrahimu ya ce na hane ku da sanarwa irin wannan ta alfahari wa na na'ayi min amalin jahiliya wa rafa'ahu abin. wasu malamai sun ce hadisan nan marhu ne annabi ya faɗi wala a sauhu, amma dai ya zama ne mawqufi ga shi abin na abdullahi sauhu ya yi inganci wa ruya an huzaifa an ruwaito daga huzaifa annahu qala huzaifa ya ce Iza mutu fala tu'zinu bi adam ba ya ce in nan mutu ka ku hada ma kowa na mutu ka ku min sanawa kowa ka ku hada ma na mutu inni akhafa an yakuna na ayan ni ina jin tsoron ya zama sanarwa wadda annabi ya hani gare ta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana anin na'ayi ni na ji manzo Allah yana hani game da na'ayi wato sanawa ta mutuwa irin wannan ta alfahari to ina gudun ku yi min irin ta don haka in nan mutu kowa ka ku haɗa mana mutu wannan sanarwa huzaifa kenan ga iyali ne da ya mutu su yi ƙoƙari su kikin tsashi su yi mai sallah su kai shi gida ne wa zahaba qaumun wasu mutane sun tahi ila annahu la ba'sa an yu'lamu bihi ihwan wasu mutane ko malamai ce sun kai babu laihi a hada ba ƴan uwa ne in mutu wato an yi ulama bihi ikhwanu a sanar da ikhwanu yan uwa ne wa qaribu da makusanta ne wa bihi qala malikum haka nan maliki wa bihi qala ibrahim haka nan ibrahim yace annaka'i ibrahim annaka'i kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli mu'ana kama da annabi ya faɗa ga mutanen mu'ana kun sa annabi ya sanar da labarin mutanen mu'ana kuma mu'ana wuri na can ƙasar rum da annabi ya naɗa mutane za su je aiki su je su yi jihadi sai ya naɗa zaidu ibn harisa yaron gida ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a shugaba yace ya an kashe shi dan uwan annabi Ja'far bin Abi Talib shi dauki tuta yace ya an kashe shi Abdullah bin Rawaha ya dauki tuta to an yi sallar la'asar an gama annabi ya karkato da huska ce yana kallon mutane haka kamar da yau kun ka san liman na yi sai an ka ga ido ne yana malala da hawaye sai ya ba da labari ya ce a kazar raya ta zaidun fa usiba da ya ɗauki tutar musulunci sun kashe shi sun ma aka za jabarun fa usiba tsanan jabaru ya ɗauki tutar musulunci sun kashe shi sun ma aka za abdullahi bin rawaha sannan abdullahi bin rawaha ya ɗauki tuta fa usiba shi ma sun kashe shi to kun ga wannan sanawa ce daga annabi cewa waɗanda mutane sun mutu sanawa ce to in babu alfahari irin wannan sanawa ta halitta wane ya mutu don iyali ne su sani Wanne jashi kana musulman shi na jashi da annabi ya ba da sanawa mutuwa musulmi ne ya imana imanahu yana boye imani nai fi ma bai na ƙaumin kofarin. tsakanin mutane kahirai su mutane ne kahirai duk majalisa ta yana da 'yan majalisa wajen saba'in da wani abu babu musulmi ko guda cikinsu shi ɗaya musulmi saboda haka da 'yan musulunta sai ɓoye musulunci ne walam ya kun bi hadaratihi man ya komo bi haƙƙi fi salati alai nan inda yake babu wasu musulmi waɗanda za su yi tsayuwa da haƙƙi na yi fi salati alai ga mai sallah babu su shi ɗaya na an musulmi wurin faladimar rasula don haka ya zama lazimi ga manzo sallallahu alaihi wasallam an ya koma biyu annabi ya tsayi da lalurar sallar najashi wankan gawa yana da kyau amma ko ba a samu gawa ba ba a samu wanka ba an ka samu sallah yayi saboda haka annabi bai da wanda zai sa ya can habasha shi mai wanka amma dai shi na iya tsayuwa nan madina shi mai sallah saboda haka wanka ba dole bane amma dai ana son a yi shi amma in habba a samu yi ne ba a dai kokari a samu yin sallah don sallah tana da muhimmanci ga matacce saboda ka ya lizunci annabi ya tsayi da yin mai sallah wa kazalika to da kun ka ji annabi ya yi dinga shi musulmi na najashi ya mutu inda babu musulmi sai inda musulmi suke sun ka tsaye sun kai mai sallah yace to wa kazalika haka nan man alima bi mautihi rajulun bi mada'atin duk wanda ya san wato man alima bi mauti rajulin duk wanda ya san mutuwa wani mutum bi madiya a cikin wurin da yake ya walakanta babu wani mai kulawa da shi lam yusalla alaihi ba ai mai salla ba fa alaihi an yusalli alaihi wajibi ga mutumin da ya ji labari shi ya mai salla ko mutane da aka ka samu hadari da su da wasu yan ta'adda da katare su su kashe su babu wanda ya tsaye da su can ga sallah ba sai an ga gawa ba nan dan dai kun san musulmi na wajibi na gare ku shi na kun ji ya ce abin nan wajibi ne fa alaihi an yi salli alaihi wajibi na ga wanda ya ji labarin mutuwar musulmi wurin da musulmi ya walakanta ba mai mai sallah wurin to wajibi na ga wanda sun ka ji su tashi su tsayi su yi mai sallah su ita aka ce masalatu ga'ibi ana yin ta ga wanda bai samu masu yi mai ita ba saboda sallah ga musulmi matacci ina ta maimaita muku tana da muhimmanci kwarai da gaske don haka ko kaka ita dai a same ta in ba a samu wanka ba ba a samu gina kabari ba a dai samu sallah ita a yi kokari a same ta sallah tana da muhimmanci ga matacci musamman a samu mutanen kwarai su yi mai sallah wa min fawaid hadha hadisi cikin fa'idodin wannan hadisi akwai jawazu salati ala ga gaibi wannan hadisi ya nuna ya halitta ai sallah ga mataccen da bai ga gari yana wani gari kuko nan garin ku mai sallah hadisin ya nuna haka suna kun ga najashi bai madina tsakani ne da madina ma akwai kasashe da yawa kamin akai garin da yake wa yatawajjahuna ila qibla su masu mai sallah ba wajen garin da yake suka mai da huska ba sai su huskanci qibla la ila da mai yake ba garin matacce suka dibi ba in ka nufi gairi da kibla a fi gairi jihatul kibla in ba ka fuska da kibla yake ba shi mataccen in gabas yake kun ga babu matsala amma in ba gabas yake ba to gabas zai aka huskanta da sallah kuma shi an kawo ko ina yake dai Allah ya sani kuma addu'o'in da aka yi Allah ya san shi aka wa wa huwa qawlu akathar ahli ilmi wannan ita ce magana yawa malamai gabas aka dibi wa dhahaba ba'dhum ila anna salata ala mayyit ga'ib la tajuz amma wasu malamai sun ta cewa yin sallah ga matacci wanda ya mutu wani gari la tajuz salatu ga'ib dan nan kuka ji ana yi wasu malamai sun kace la tajuz ba ta halitta In ji wasu malamai wa huwa qawlu ashabir ra'i ita ce magana malamai ashabir ra'i malamai yan ra'ayi su kun ga ba su dubi sunna annabi ba su yan ra'ayi ne wa za'amu sun kace wai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana mahsusan bihi wai annabi shi hususi a ce ta annabi shi ɗaya ka yin sallah ga mutumin da bai ga gari milita ya ce wa haza da yifan wannan hujja ta su bai rauni ta la'anna da ita da abi don da annabi aka koyi fi a fi a fa'ali cikin ayyuka ne la'anna da ita da abi fi a fa'ali ni wajibu don koyi ga annabi ga ayyukan da yake aikatawa wajibi ne ala kafa ga kowa in dai annabi ya yi abu wajibi na ala kafa ga kowa da kowa ya koyi da annabi malam ya kuma dalilin takhassis in dai ba wani dalili ya tsayu wanda ya nuna ana iya kebewa a ce annabi dai adda wannan ba in dai ba wani dalili ya akwai ba to ayyuka annabi so akai kowa da kowa ya koyi da su wala ta juzu da'awar ta hafisa hauna don haka da'awar cewa wasu suciya ce ga annabi ba ta halitta nan wuri la'anna nabiyyi sallallahu alaihi sallam lam yusalli alaihi wa sallam da annabi ba shi ya bai sallah ba innama sallama annasu dama da mutane ya salla to in ka ce sai a ga mutane to kai ma musulma in ka ce hususiya ce ga annabi to ba shi ya yi ba da shi da wasu mutane yi saboda haka ala'ika halin dai Talatu ga'ibi kun ji tana da sabanin malamai amma dai magana wadda ta yi inganci ta halitta. Kala kaɗabi, kaɗabi ya ce, Laisa fi mustadallun babu abin da aka hujja da shi a ce hususiya. La'annan najashi ya kana musulman, don najashi ya kasance musulmi, bai na zahara ne ƙaunin kofarin tsakanin mutane kahirai. faƙadan nabi sallallahu alaihi wasallam haƙa da haka annabi ya biya haƙƙin najashi fi salati alaihi wajen yi mai sallah annabi ya biya haƙƙin najashi yawa najashi sallah fa amma mayyitul muslimi fil baladil akhir amma matacce wanda ya mutu wani gari in ji haddadi falaysa ka haula ba kama waɗanda yake ba la'annahu qad qada haqquhu qad qada haqquhu fi salati alaihi ghayruhu don wani ne ya biya mai haƙƙi ne na sallah mina musulmi na cikin musulmi fi baladi ga gari ne kun ga wajen haɗabi shi ma babu salatu ga'ib wajen haɗabi na ja shi bai da masu mai sallah amma musulmin da adda masu mai sallah can garinsu to wasu ba su yi mai sallah can garinsu su su ko in ji haɗabi kamar wadda kuma gani na. in dai can garin su mutumin nan da ya mutu akwai masu yi mai sallah to ku da annan birnin kai ba ku yi mai sallah wannan magana kaɗabi ke amma kun ji a malamai kuma sun gabata cewa ya halitta a yi mai sallah ko da a yi mai can su ya halitta a yi to matsala dai ce da malamai sun kai jayayya gare ta kuma ga jayayyar nan gaban ku kun gani ku diba ku ga abin da za ku yi ga ta nan gaban ku ga littafin ku kun gani to ku diba ku ga abin da za ku yi in karatu ya taimake ka in ka iske wasu mutane da kawalin ba a salatu ga yabe kaga ta yi zahi in sana jin magana ka sun ka tambaye kamar laya ka gani ka ce eh, to ana salatu ga yabe kunji kunji in ka diba ga cewa ba a salatu ga yabe shi ya yi maslaha da suka ce i eh, wasu malamai sun ce ba a yi shikenan ka kashe wuta ka wuce ka tayar umarnin karatu ke wa daga cikin fa'idodin da wannan hadisi ya zo da shi bayan tabbatar da salatu ga'ibi annahu yukabbaru ala janazati arba'a gawa in an yi mata sallah kabbara hudu ake yi wa huwa qawlu akthar ahli ilmi wannan ita ce magana mai yawa cikin malamai masu ilimi ne na sahaba cikin sahabbai sun ce kabbara hudu ta kabbara daya a karanta fatiha bayan ta kabbara ta biyu a ta salati bayanta kabbara ta uku a yi addu'a gabatacce bayanta kabbara ta hudu a yi sallama bayanta ko kuma a yi wa musulmi addu'a bayanta sannan a yi sallama shi ne magana mahi yawan malamai masu ilimi na sahaba man ba da wanda wanda ya zo bayansu wa ilaihi zahabar tawi ga cewa kabbara hudu ce amirul mu'minin na fi hadisi su subyan saui haka yace shi an mazhaba ta. wa malikun da imam maliki wa ibn mubarak da ibn mubarak wa shafi'i da kuma mallan shafi'i wa ahmad da kuma mallan imam ahmad imam ahli sunnah wal jamaa wa ishaq da malamin sa ishaq wa sabur ra'i da malamai asabur ra'i wa huwa akhiru ma fa'alahu rasul wannan shine karshen abinda annabi ya aikata sallah ta ta ƙarshe kabbara hudu yayi sallah ta ta ƙarshe akhir ma fa alawar rasul ƙarshe abinda manzo Allah ya aikata sallar da ya kabbara hudu yayi sallallahu alaihi wasallam qala sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib yace yakabbiru bil layli wan nahari was safar wal hadar arba'an mutum zai yi kabbara hudu da daddare ko da rana ko yana kan tahiya ko yana zaune gida kabbara hudu ta wannan kun ga mazhaba imam maliki kenan saboda wannan dalilai da kun ka jiya a nan shi an mazhaba su kabbara hudu aka yi babu kayi duk hadisai na sha gaya muku kana iya karanta kowane hadisi duka yadda da su kaka karyata ko guda amma ka zaɓa makanka kai abin da za ka tai gare shi don haka maliki ya zaɓa makai ne da shi da waɗanga malamai da kunka jiya kabbara hudu amma akwai ruwayoyin da ba kabbara hudu ba amma dai su waɗanga malamai da kunka jiya duka sun zaɓan makansu kabbara hudu kai ma za ka diba ka ga abin da ka zaɓan makanka kamar wada sufyanu sauri da maliki da ibn mubarak da Shafi, da amar bin hanbali da isa da sabon rayu sun ka zaɓan makansu raka a hudu a kabbara hudu wa zahaba ba'du ahli ilmi wasu malamai sashin malamai min sahaba cikin sahaba annabi wa gairihim da wanin su sun ta ila annahu yakabbar yakabbiru khamsan cewa mai sallar gawa zai kabara biyar abinda wasu sun kafe akai ne ke wa gala ahmad ahmad ya ce wa isa idza kabbara al-imam khamsan fa innahu yattabi'u al-imam idan mutum yana biye da liman idan liman kabbara biya ya kai to mutum ya bi shi kai ya kabbara biya ka ce rabkana ta yi ka sallama bi ne za kai kai ma biyar za kai duk abubuwan da kun gaji minci da zaran ka shigo cikin eh, limancin liman to maza ba ta yi ta maza ba ka ka aje ta ka inda ka bi shi maza ba ta yi ta maza ba ka Amin da kuka gani yanzu na jahilci ana sallah liman bai julusu istiraha ba kaga wani ya yi julusu istiraha jahilci ne ya kai shi yana tare da liman kuma liman ya yi aiki ya ki ya yi nashi daban kuma ya ce liman ya kabi da kai dai kake sai ka yi abinka amma kana bin liman kuma ka yi abin da ka ga dama ka yi wanda baka ga dama wanda baka ga dama ba ba mai bin gaskiya kake ba mai bi kake amma ba na gaskiya ba idan mutum ya shiga tare da liman wai za ka bar al'imama kamsan bayan nau ya tafi lama idan liman ya yi kabara biyar to shi ma mutum ya bi liman ruwaya an ruwaito ana abdullahi bin abi laila daga abdullahi bin abi laila kala ya ce kana zai zaid na arkama ya ala ala janaiz ana arba'a ibn arkama sunan sahabi ne yana yin ya kasance yana yin kabbara ga gawawakin mu ya an kasa shi limanci yana yin kabbara arba kabbara hudu ya kai to ana nan rannan wa innahu kabbara ala janazatin khamsa rannan sai makabba wata janaza kabbara biyar duk gawawakin mu ya an ka tai to kabbara hudu ya kai to rannan da an ka gayyace ga wata sai mata kabbara biyar to da ya gama sai mun ka tambaye shi fa sa'annahu an zalika mun ka tambaye me addalili yau yayi biyar fa sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakabbira annabi ma ya kasance wani bi ya kai ta shi yasa ni ma ni ta yau saboda haka dai illima yayi biyar kai ma biyar za yi, baka tayyaka wa ruwaya an aliyan an ruwaito daga ali bin abi talib radiyallahu anhu annahu kana yukaddiru ala ahli badarin sittan in mutunan badar ya mutu wanda ya halice yakin badar in an ka sa ali bin abi talib ya ya mai sallah kabbara shidda ya kai suna ta hankuri ran nan sun ka kasa hankuri suka ce alagawa ta malam a kana yin kabara hudu koyo shi amma idan mutumin badar ya zo sai ka yi mai kabara shidda wa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga sahaba annabi in wani abin nan sahabi na hamsan sai ka yi mai kabara biyar wa ala sa'irin nasi arba'a sauran mutane kuma kwan mutu kabara hudu ka kai mai suka yi mai tambaya kuma ya ba su ansa to duka waɗanda kun ga akwai su shina na ce muku kowannen ku ya didi, ya karanta duka kuma ya aiki da abin da an ka rubuta duka ya yadda da shi amma ya zaɓi makainai abin da zai aiki kakka ƙaryata duka ka yadda da abin da ya inganta daga abin nan majiya ta gaskiya amma dai aiki ka yi aiki da abin da kaka iyawa ka zaɓa makanka aiki da abin da kaka iyawa kada ka zan ka zaɓi makanka yin kabbara hudu ka ga mai kabbara biyar ka koma gihe kai ta ɓaci ne na hane ka kamar da kun ka gani yanzu a da mutum ya ga kayan aiki da abin da bai sani ba sai ya kama ɓacin ka ku bayyan haka nan kai dai zaɓen ka abin da za ka yi aiki da shi abin da ka karanta abin da kawai aka so dai mutuwa abin da zai yi zan bisa ga hujja ta yoyin da kuka ga ana yi yanzu ku ya tara da wata tahiya a malamai sun ɗauko 'yan midiya sun aji gaba ga su kuma shedannu suna samun ɗan abin da sun ka ba su da wani ya to ya ɗan gitta musu a sa yaran nan su yi ta ne wannan cewa ɗabi'ar yahudawa cewa ku lura da wannan ɗabi'ar yahudawa ce malamai sun saba kuma ba su son a yi magana in ka yi magana su ce da su kake saboda kowa ya san ya hau hanyar shedannu shi ma yana na shedannu gida dai to illar da ke ciki wadda kasa sun kaɓace wani sai wani ya sa nashi sun ɓace ka to wanda ma bai bata ba an kaɓace balle kai da ka ɓata wanda ma bai bata ba an kaɓatai balle kai da ka ɓata to ku ya tara da irin wa'annan abubuwa in dai an ka ce karatu na kuma ka ganai to ya aiki da abin da kaka ya amma ka yadda da karatun duka in dai tabbatacce na ka yadda da shi duka amma ka yi makanka zabi da kuma ka karanta annabi ya ce salatun laili masana masana sallar dare raka a biyu babu iyaka sadda mutum ya ji tsoron bullowa alfijiri ya yi raka guda ta zama mai wuce ba shi ya faɗi haka nan babu iyaka ba amma ai an ruwaito kuma a goma sha biyar ya kai wata ruwaya a goma sha uku ya kai wata ruwaya a abin nan goma sha ɗaya ya kai wata ruwaya a tara ya kai wata ruwaya a bakwai ya kai wata ruwaya a biyar ya kai duk duk zaɓi na da ya zaɓa maka ne to ba shi na ce ba su da iyaka ba ko ka ita gaskiya duka aka faɗin ta amma aiki wanda kaka iyawa kaka yi amma gaskiya ita duka aka faɗin ta in an kai gare ta ba a ɓoye komi cikinta to mutane da yawa ba su gane a gaskiya duka aka faɗinta ba aiki ko aiwar aka iyawa da mutum ya riƙe yadda ya ka iyawa sai shi ɗauki a sauran sunna annabi ba a aiki da ita ana aiki da sunna annabi duka duk sunna da ta inganta daga annabi ta tabbata ko daga sabai dai ta tabbata kai abin da kaka iya wanda baka iya ka ban mu masu iyawa su Allah ya taimake mu wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala ibn mas'ud ya ce laysa lahu waqtun wato babu iyakan cewa gare ta wato kabbar kenan a kabbir ma kabbar imam babu iyakan cewa a ce kabbara hudu ta, ko biya ko shidda yace kabbir ma kabbar al-imam in dai ya yayi kabbara ce Allahu akbar kaka tsaya sai inda liman ya tsaya duk liman ya ce Allahu akabar kai ma ce Allahu akabar in ko ya ce Allahu akabar so ɗari ce Allahu akabar so ɗari wa idza in sarafa in liman ya sallama fansarif kai ma sallama amma dai babu wani iyaka da an ka iyakance amma dai in liman ya sallama fansarif kai ma sallama idan liman bai sallama ba to kakka sallama in ko ya sallama to kai ma sallama wa qala ibrahim an nakai qadima rajulun min ashabi mu'adh an-nakhai ya ce wani mutum cikin almajiran mu'adh bin jabal ya zo wurin sai aka ba shi gawa fa kabbara ala janazatin khamsan sai ya kabbara biyar ga wata janaza fa ajiba minhu asaba abdullahi sai almajira abdullahi bin mas'ud sun kai mamaki ne fa abdullahi sai abdullahi da ya ga almajira ne na mamaki sai ya ce masu a kullu zalika qad kana ai duwan ga abu da kun ka ga yayi ana yi ne ya kasance ana yi ya kashe wannan wuta almajiran dan mas'ud su sun kai bako dan mas'ud yayi bako daga wajen ma'ad bin jabal sai baƙon an ka bashi sallar gawa sai ya kabbara biyar sai almajiran dan masaudu sun ka dora mamaki dai suna batun su yi mai magana sun ga ya zo musu da sabon abu sai malam abdullah dan masaudu ya ce a kullu zalika kad kana ai duk wannan ya kasance babu wata babu wata hikina arba'an kabbara hudu ta kasance wa khamsan kabbara biyar ta kasance wa sittan kabbara shidda ta kasance wa sab'atan wa sab'an kabbara bakwai ba ta kasance fasta ma'ana ala arba'in amma mu mun haɗu na mun ka yanke shawara a zanka yin hudu hudu amma da ana yin hudu ana yin biyar ana yin shidda ana yin bakwai amma mu sai mun ka haɗu da hudu mun ka ce a tsaya hudu su mun ka zaɓen makamu kun ga yanzu kamar nan waje mu duk wanda ya saba zuwa ya saba zuwa sallar gawa kabbara hudu ya sani to su mun ka haɗu gare su su sabai sun ka haɗu gare su saboda haka sun ka kawo mana haka war sun ka haɗu gare su wa ruya ana bi ilim, an ruwaito daga abu wa'il kala ya ce kanu yukabbiruna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'an wa khamsan wa arba'an sahabbai sun kasance zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin sallah su yi ga gawa wata ai mata kabbara bakwai wa hamsin wata ai mata kabbara biyar ba arba'in wata ai mata kabbara hudu da haka suke yi fa jama'ahum umar bin khattab sai umar bin khattab ya tara su duka ala arba'i ta yace ai kabara hudu a bakara ka a kara daga hudu do a tsaya hudu shi yasa kun kaga yanzu dunnan hudu ake yi duka hudu ake yi wannan a ijma'in sahabbai kenan wa kana ibnu abbas yara takbira ala janazati salatan shi ibnu abbas yana ganin makabara uku ya kamata ayi akan janaza amma saboda wancan hadin da Umar ya kira su hashi hudu yake yi yana ganin abin nan uku wayancan na ganin bakwai wayancan na ganin biyar wayan gana ganin hudu kun ga an ka kyale su za su yi ta sassabawa sai umar yake da mutane duka gaba ɗaya ya ce a kowa da kowa ya ce a yi kabbara hudu da sallar gawa kowa da kowa Shi kenan, sai da an ka tsaye da kabbara hudu Wakala Humaidu, Humaidu ya ce. sallabina anason ana yayi muna ya yi mana sallah in ji bala humaidu anas babban hadimin nan na mai gida sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallah fa kabbara talata ya yi kabbara uku kuma sallama sai ya sallama wakila da sai aka ce alagawa ta malam kabbara uku kai ba su kai hudu ba kamar ya yi rafkanuwa fasa kabalin kibla sai ya mai da gaba na ya fuskanci alkibla sun makabbarar rabi'ata sannan ya kabbara ta hudu sun masallama sannan ya sallama to ta halin ne kun kabara hudu ita ce muka ta magana tun da zu kabarori guda na kabarori guda huduna su ne abin da ake yi kabara hudu su ne abin da ake yi ta Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada ce ya ƙara mana ikhlasi ya sa mai kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna mu. kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam eh, eh. a kabarorinsu na gaba ba su da wani keɓantacce abu waɗanga dai da an ka keɓe wayanda an ka yi tufaƙi gare su su an ka ayyana abin da aka yi gare su wayancan ba su da ke keɓantaccen wani abu sai dai shi addu'a kawai babu wata keɓantacce addu'a da aka keɓe mai sai dai shi addu'a ai addu'a ta yi ka son yayi da yawa saboda muhimmancin mataccen addu'a ta yi ka son yayi mai da yawa saboda muhimmanci ne shi yasa ya ƙara kamar wuri wasan su mutanen da soyayya su ga zuciya fi ya mutu amma suna nan suna son abinsu ya mutu amma suna nan suna so ne kuma suna ta taimako ne bayan ya mutu mu ko yanzu soyayyar mu gabaki take in an gane ka sai ita ta yari Allah ya kiyaye ka Allah shi ma kaza an daga ake shege ta isa ba kana na aka yi mana jin fashi amma in kana nan sai a dore ma al'adu na namina ya ce an ga an saba da su idza alaika ta tamallak in sun ka shigo wurin ka sai ta yabo sai ta yabo idan sun ka shiga sai ta kuma sai ta baci dabi'una na munafikai yanzu an koye su Allah dai shi mana maganin su ya samu yake kyawun kashi sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam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 Allah ka ƙara mana imani, Allah ka ƙara mana lahiya, Allah ka ƙara mana ilimi, Allah ka ƙara mana ikhlasi, Allah ka ƙara mana biyayya ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka raya mu ahli sunna, Allah ka kashe mu ahli sunna, Allah ka tada mu cikin ahli sunna. Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajarta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka hishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira ka taimaka mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka gafarta mu uwayen ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka tosaya musu Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa marigayensu ko Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin zaman kabari Allah ka yahe musu dukkan zunubansu ka haskaka kaburburransu ka sa ayyukan kirki da mutanen kirki su zama abokan hirarsa cikin aljanna ka kare su daga damuwa kowace iri ka sa aljanna makoman mu tare da su ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tosaya mana ka ansa mana addu'a yammu. iyalanmu dukansu Allah ka shirya su Allah ka shirya mu shirya iyalanmu Allah ka shirya maka shirya iyalan ka ƙara mana hankuri da suwa ka ƙara musu hankuri da muwa Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya musu marasa lahiya cikinsu Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da suwa Allah ka warkar da mu ka warkar da suwa Allah ka kare mu ka kare su ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu Allah kuma ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in diya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu ila yau ba mun roƙe ka da albarka sunayenka Allah ka shirya mana su ƙananan su da manya Allah ka shirya mana su mazan su da matan su Allah ka shirya mana su Allah kuma ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su inda duk suka shiga kai musu arzikin tahiya lahiya kai musu arzikin dawowa lahiya ka kare su daga hitattunan zamani ka kare su daga sharri wanda aka gani da wanda ba a gani ka kare su daga sharri wanda aka ji da wanda ba a ji kuma ka taimaka mana ka taimake mu ka taimake su ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah da albarkar sunayenka kai manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka Allah ka tausaya mana ka tausaya musu Allah da mu da suwa ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu da sharrin sauran halittunka Allah da mu da su baki daya ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makirci ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwalle shi saboda albarkar sunayenka da sabobinka maɗaukata, ka tusaya mana ka ansa mana addu'a yan ka taimaka mana mudin gade kan mu kulla ma kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kulla mana ko yaransu da manyansu madansu da matansu na tare da mu da na nesa da mu duk wanda ka san manawa ta shiri gare mu Allah ka mai da shirin su gare su duk shirin da sun ka kwalla zuwa gare mu Allah ka mai sai gare su saboda albarkar sunayen ka makircin da sun ka kwalla duka Allah ka halaka su da shi Allah ka halaka su da shirin da suka kwallo Allah ka kare mu ka kiyaye mu Allah ka ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah ka ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah fa hirgita mu Allah ka hirgita su Allah fa hirgita mu Allah ka hirgita su Allah da albarka sunayenka ka ya mana ko gina mana rami don mu fada Allah ka kada su ciki Allah ko gina mana rami don mu fada Allah ka kada su ciki saboda albarka sunayenka ka ya mana ka ansa mana addu'a ka yi mana maganin makiya da mahasada na kusa da na nesa Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganinsu kuma da albarka sunayenka ka kare mu daga shari kowane iri ka kare mu daga cuta kowace iri ka kare mu daga kwalle kowa da kowa Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya shugabanninta Allah ka shirya suka aza su ga hanya arewa Allah ka zaunar da ita lahiya Allah shugabanninta Allah ka shirya suka aza su ga hanya jiha mu Allah ka zaunar da ita lahiya ka gusar da hitina kowace iri shugabanninta ka shirya suka aza su ga hanya ka amintar da hanyoyin mu ka amintar da ƙauyukanmu da albarka sunayenka Allah ka kare mu ka kare ƙauyukanmu Allah ka kare mu ka kare ƙauyukanmu kuma ka kare mu ka kare biranenmu Allah ka kare mu ka kare biranenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare diya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka kare mu ka kare masallatayenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun da mu wuraren zaman mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren ayyukan mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tahiyoyin mu ka ba mu kariya da tsaronka inda duk muka shiga kai mana arzikin tahiya lahiya ka yi mana arzikin dawowa lahiya da albarkar sunayenka ka tusaya mana ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da iya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Thank you.